halin halartar tunaninsa wa kowatihi wa kamalihi ba wa kamalin da ke kaje gabatar da ni to ka kyale min kana fa idza kana al abd fi hali huduri dhihnihi wa qudratihi wa kamalihi wa kamali idrakihi kada tamakkana min ash-shaytan wa ta'amalahu فيما يريده من معاصي الله وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى وأغفل لسانه عن ذكره وجواره عن طاعته فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزيه misali يا كاو تعاليني hali idan bawa ya kasance eh, fi hali hudori zihinihi lokacin da tunanin da yake tare da shi wa kuwatihi yana cikin ƙarfinsa tunaninsa na tare da shi kuma yana cikin ƙarfinsa wa kamali idiraki da cikakken fahimtansa abu nawa eh, halu hudori zihinihi وقوته وكمال إدراكه kada min minhu shaitan shaitan ya samu ya iya damkansa yana da cikakken lafiya da cikakken karfi a haka shaitan ya iya turmushe shi ya rike shi gam wata amalahu fi ma yuriduhu ya aikatar da shi cikin abin da yake so shiwa shaidan ɗin kaga shaidan kana iya sa mutu ce kai yanzu an ci gaba cire kayan ka kai zirara ka tafi shi ne ci gaba sai kanan ko mutum cire kai morewa a duniya a tara samari da 'yan mata su yi tsirara ka dinga kallo suna kokowa ka dinga kallo shi ne ci gaba shi kenan kuwa ba da shakhsiyati sai kaga sun je sun yi haka ita shaidan ya iya mutum haka su wa'annan mutane ba abun dariya ne ba abun baƙin cike ne ya aka shaidan shi sun tara dukiya ba su san me za su yi da ita ba dukiya ce suka tara ta gasa suka ɗaiɗaita suka gina ƙaton hotel rana ba da rana ebo samarin gari kaza da samarin gari kaza da yan matan ba kowa yi tsirara su dinga rawa so kuma manya suna kallo Hakanan nan aka kwafayi a yalkwata ko a hoto amma yi ku eh? an yi an yi aka rushe shi ne gidan naurin din ai mun san shi an shi ma da kyar ya iya rushewa an yin sai da idi barbarun barbarun nan da ba zan iya faɗin su a nan ba to duk Allah ka gashe ɗan yawa mai hankali haka kuma babba shugaba wayannan fa'irin su ne ake ba wa ƙasar hmm? a wane ne wane ne wane ne wane ne daɗe malam mutum hafa ruwa ike baka labari ke baka labari a teku eh, wani kifi a kyankashe ni ina nan ban san abin da kifin nan tekun ta kyankashe ba shi ko ina nan zai baka labari ya ma zuwa ma yake da kyan na raba shi da lagos kuma yanzu ba na kusa raba shi da abuja in sha Allah eh? suna to ga shi nan dai mun kane dai na zane dai na da akwai hatta eh, sarkin an taba samun harkin najeriya aka zaɓi saranayin kyau yi mata sam wani a jarida na gani na ga ainihin su wacce ta yi na ɗaya da ta biyu tana tsirara ya ɗauko sam ya buga ya buga mata kuwa sarkin najeriya sai bugan da jarida yanzu amma na gani a je gaban Allah ja rai tunani a lokacin kuma kasar da aka yi abin wani rai tunani Tarikin Najeriya an ka zaɓi sarauniyar kyau kuma ana nuna mana an masa kamfen shugaban musulunci ne kokari ne addini ne wane ne amma shi ne ya buga stamp a cikin wannan abin ɗin lokacin ba abun nan ya buga mata duwawu ce wannan mafi zama da to shedan ya iya tomushe wa'annan manya yaya kai talaka hmm? yaya lokacin da ka je rashin lafiya ai wancan maganar da an gaje ce eh, eh, ƙara lil insani furdin nan tun da ruwa ya ɗebo ice kaga kafin ta baka ruwa in fit da kai wallan ba ka fara kala inni bari minka ba mu fahimta sai dai mu jariya a lokacin ba mu gane a tsofa sai wuya ta ai wuya bala'i ya eh, yi bala'i a cikin ɗari ka gane guda ɗaya tasa'in da tara na ajiye to don haka nan nan dai abin da yake so nuna mana idan bawa ya kasance lokacin da yake halin kwakwalwarsa da karfinsa da kammalan ganewansa shekan ya samu dama ya tafke shi ko wata amalahu ya yi amfani da shi ai ka nan wannan shi kawo magana eh? ya aikatar da shi ya sa ya masa aiki karewa yake yi tsirara yi tsirara ita ba ya aikata wani ma yake masa je ka dinga cin naman mutum shine zaka tsawarai ya ki gaba da cin naman mutum a wani fi ma yuriduhu min ma'asi lahi ba kada aka fala kalbahu zuciyarsa ta shagala shaitan ya rafkanar da iski zuciyan an zikirin lahi ta'ala to a ko zama wurin karatu ba su zama wurin karatun da za a faɗa musu irin wannan karatu sai dai inda za a faɗa musu sun yi an aljanna ne na taɓa zama da wani malami Eh, adina daga cikin malama na ce Allah ta'ala ya ka mai gidan nan naka da alheri kai malam ko baka masa du'a ba duk duniya na maka du'a'i tunda ba an ce wa ala ibadillahi salihin ba to mai gidana na daga cikin salihai ko baka yi du'a ba shi dai kawai in zai muku sai dai muku kawai amma shi duk duniya na masa du'a haka ake ce musu daga nan ka ga mutum ya shiga hauka malam baya ganin addini da kima wa abtala lisanahu ya ɓata harshensa ya kashe harshen an da kirhi daga ambaton Allah idan mutum zai iya maimaita waka amma ba zai maimaita zikirin Allah ba la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ba zai iya ba ko zikirin zai sai amma da shi ne kama da waka wa jawarihahu da gababuwa fa an fa'atihi ya hana wa gababuwan sayin da'a sai da sabon Allah kaga ya bar matansa ya koma matan banza matan ƙarya sa kai sabganno me ya zato ga wannan bihi inda ko ta kowahu yayin da ƙarshensa ya faɗi gaba ɗaya wacce galib kalbihi da shagaluwan zuciyarsa wa nafsihi bima huwa fihi min alamin da kai kun gane sai a ce misali in ka dunkule sun gaba da ke dan lafiyan kalau ya iya lugurgu da ka yi amfani da kai wurin sabon Allah me ya tsammanin ka lokacin da ka shiga radadin mutuwa himin ba bi aula kana zaune fa da ka, sai dan sai kala maka sai ma akwai maganin bindiga an ka ba za a kashe ka ba ka je ka wahala domin ya tsammanin wannan in ya kwanta rashin lafiya aka ce masa ta ciwon ka aljani ne daga nan sai sai shaɗan ga yanzu an samu wani wata gaba sai ce to shi kenan kada ai aljani a malaman musulunci ma sun ce akwai aljani to yanzu daga rukuya suka koma bokanci ni adamin yan rukuya yanzu Bokanci ne mu min su ba wata da suke ta sunna tun abu ya koma neman kuɗi wa jama'a shaitanu lahu kulla ga gashi a lokacin bai da lafiya shaitan ya tattaro masa duk wani karfin sa shaitan din wa himmatihi wa alaihi ya tattaro masa ainihin bi jami'i ma ya kadaru alaihi tun da shaitan ya ga mutum a kwance zai kiran ɓangarorin nan nasa rundunoninsa guda hudu na sai ko kan ko bari wannan ya sha a rindar da shi a runduna nafsu al'ammar su bi so ita dangaro da dakarunta duniya ta shigo da dakarunta hawa ta gangaro da 'yan sun ga kuma shekaru ga kwata-kwata da manya-manyan dakarunsa kanka. malam tsira a wurin mutum illa ne suke cikawa da imani illa malam illa ne suke cikawa da imani bai ya kaddaro alayhi yana la min fursatahu a ce maka sai ka gama Allah ya kan wani malami ana kazan shi dan bidiya da suka tashi lalata suka gaishe asibiti <laughs> mu da Najeriya mulhidan najeriya ilhadi na najeriya da aka je kawai da aka kai shi a ta aka kwantar da shi shikenan sai aka turo wata yarinya ta yi masa allura ta ci gari ya ce me za ce ce ce ai Allah ya gama ta malam allura da mutum ce a ah, nagori. kuma ce ni gida ana kallon shi dan bigiya amma mana ya bigin da shi zo mai shi bidiya ka bari ka mirgine ka yi mirgina mirginan ka mutu abun ka zai masa ji kamar yan tashi an to an kila an hawar da kai jirgi an shigar da kai mota an tsallakar da kai an tsallakar da kai tsaro bayan tsaro wane ne bayan tsaro ko don kuma ka ba su kunya ai in aka turo yarinya ta ma allura sai ka ce to ba komai ba kowa a wurin sai dai in Allah taimake ka ga Allah nan kuma ba kuma yake iya samun haka ba wallahi malam ba ka sanin yadda zaka je to kana iya kawo wannan wurin fa ad-daruratu tubihul mahzuratu wannan shine wannan inda wannan kaida take ad-daruratu tubihul mahzuratu to wallahi al-mautu aula bi hada sai saboda haka nan duk tarkon da aka ga gaje ce tarkuna ne ga sunan daban-daban da inda kai kuma malam shaidan rundunan nan ta shaidan tana nan da ne rundunan nan jinta kawai muke gani muke kaman wata runduna ne ba mun sha daga gare ta wallahi ba mun sha ba ni dai na ga inda zaka sha daga duniya daga har-haren duniya sai ina zaka sha daga har-haren annabtu al'amara ta ina za ka sha daga hare-haren hawa ta ina za ka sha daga hare-haren kuma uba ku kwata-kwata ɗan fa da zalika shirar amali wannan fa ne karshen aiki fa ainihin ya fi ƙarfi ba a ma ya koma alaihi shaitanuhu lokacin shaitaninsa ya fi ƙarfin abin da ke kasancewa ƙarfi zalikal lokaci wa aka afu nunki mafi nunkin ainihin ma ya kona huwa fi tilkal hal wa man tara ya salimu ala zalika Har sanita idan fa man tara ya salimu idan sanita wa fahimta wa kake ganin zai sha gaskiya malam mutum ya cika da imani da malam zai an gani wallahi malam duniya na muna cikin hadari sannan ba ka samu ma mai yawan a ce a dinga samu ana yawan tuna maka ana yawan tuna maka karatu idan ka yi shi ka aje shi ka tafi za ka manta ka yi shi ma gaba daya malam يكون هو في تلك الحال يعني ومن ترى يسلم على ذلك فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله تعالى نعتبر روا وإن لسقي إيمانه in an ce Allah na tabbatar wasu wanda suka imani kai kana cikin muminan eh, mu mutane sun musulunta gaban annabi ma an ba a manna ka ce da walakin kulu a salamna to mu ba mu sani ba shin a kogon na ɗin ma musulunci ma ya ka tukuna ballanta na kai tunanin ka kai mata momini wannan yanki da ake magana ba naɗi ne ba ka ce kawai kayan rijista wa kan ka yanzu mumini ne sunanka ka nemi virgin mumini ma ka ɗaura wannan kai ka ɗaura ka karanta suratul mumini na kaga kana ciki kada aflaha al-mu'minun dama an ka tashi karatun suratul mu'minun ka ɗauka kai ne kake karantawa kanka ka ɗauko ayan bakara laisal birru an tu an tu wallu wujuhakum qibla mashriqi siffofin nan da aka faɗi duka kaga kana ciki ko ka ɗauko suratul bakara aya hudun nan kaga ka siffatu da su idan kuma mutum bai siffatu da nan ba tsakani da Allah akwai matsala In fila ya hayati duniya wa fil akhirah in mutum ya sha a nan duniya ta zai sha in ku mutum bai sha daga waɗannan ba a duniya bai sha ko a can ai maganar turusu ɗin can ne na Allah sun fa tursun su a duniya wahayi to wannan wahayi zai zama wasu tursu a lahira ai da shi zai tashi a lahira har gaban Allah ga zai je har gaban Allah haka zai je yana jin disko haka zai je gaban Allah a jirgin har gaban Allah da disko zai tashi wannan na ba mu misali yanzu ba su gani ba idan misalin mutumin da ake wa operation lokacin da aka danna masa alƙura allura wani saboda abin da sai kama tilawa yana da dan iso sa biyu ko uku aka sai ka mata tsawa ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta lokacin da zai damuwa zai dawo akan tilawar shi sai ka ga ya farfado da tilawar bai san waya kusa da shi ba in ko yan dubiya ne suka suka kewaye ka yanzu a ji za a yi aiki kafin ta sai daga naje ta Allah ya tsare Allah ya kiyaye Allah ya Allah sakkonin da Allah ne kabiru da gina su zai kunna da gina su zai sakin yayi in haka mutum zai tashi saboda da shi mutum ya wuce amma da za mutum zai wuce da imani ko da karatu ba ga mutane ba ainihin mutum ana cewa wani zai tashi daga ina rabon gado ya mutu ina rabon gado abin da ke zuciya kakan sa za in wannan ba ka ba da hadisi kawai kan mutu duk wanda ya mutu a aikin haji zai tashi ne na labbai kallahumma labbai saboda yana aikin haji bai yi sa alaihi bil qawli thabiti في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل allah na الله ما قد الظالمين ويفعل الله ما يشاء Ah, a kura anan ko